To jama'a barkamu da zuwa a wannan lokaci a kan Lifeword Media Ministry. Ni dan wanku Bashiru na sa muka kawo muku wannan wazi a wannan lokaci. Saboda yau kuma mun dawo saboda mu ji maganan Allah daga Yahaya aya goma sa hudu da kuma aya shida. A wurin ni za mu ji maganan Allah kaman in wani kana so ka shiga aljanna abinda ya kamata ka yi ka san wurin Yesu Kristo wurin ne ya gama mutanen duniya duka kaman ba wanda zai shiga aljanna ba wanda zai zuwa ba wanda zai iya zo wurin Allah sai mai ya bi ta wurin shi to wani za ka bi wurin Yesu Kristo yaya ne za ka yi saboda kai kuma ka bi wurin Yesu Kristo amma kafin ka shiga aljanna ko dai ka zo sa akwai waɗansu abubuwa hudun da ya kamata kai ka yi sannan a yafa maka zunubi abin na farko ya kamata ka yarda da yesu kristo ka kuma ce kaman ka sani kaman kai dan zunubi ne kai dan adam ne saboda zunubin ka duka aka kashe yesu kristo muka karanta littafi daga roman ya gara muna kaman duka mutanen duka muna da zunubi saboda Zunubin kakanmu Adamu saboda shi duka mutanen duka muna da zunubi. Mun sani haka ya kamata mu kuma sani kaman ba abin da za mu yi mu yi saboda Allah ya fa mana zunubi. Abin da ya kamata mu yi kuma ne mu sani kaman saboda zunubinmu shi ne aka kawo Yesu Kristo, shi ne Yesu Kristo ya zo. Saboda zunubin mutanen duka saboda Yesu Kristo ya cika cikin duniya. saboda shi ne da aka kashe shi a binne shi sai kuma ya tashi ya tashi kuma ya kamata ka sai kama saboda zunubanmu shi shi yasa ya zo cikin duniya in ka sani haka abu na uku ya kamata ka sai kaman kuma bayan ka sai kaman kana da zunubi da kuma ka sai kaman saboda zunubanka duka ne saboda haka ne yesu ya zo sai ka kuma sani kaman kafin a yafa maka zunubi ya fi dai da bakinka da kuma zuciyanka ka ka yi addu'a ka ce mai Yesu Kristo na san kamar saboda zunuba ne ne ka zo ka yafa mini zunubi ba ka yi haka ba ba iya yafa maka zunubi kafin wani ya yafa maka zunubi ya kamata kai kuma ka san kama abin da ka yi nan bai da kyau to in ka yi roƙon Allah shi wannan lokaci ne Allah zai yafa maka zunubi abu na hudu ya kamata ka san kaman ba wanda zai iya sika aljanna misi bai zo wurin yesu kristo ba misi bai kira yesu kristo da zuciya zuciyarsu duka ba to yaya ne za mu yi haka kafin a yafa maka zunubi yesu kristo ya gara muna kaman na saya da ka ina buka wanda zai ci ya bude kofan na zai sika wurin shi ni da kai mu zama tare Kofan wani kofa ne Yesu ke buka, kofan nan shi ne zuciyarmu, kofan nan ne shi ne, kamar kana ji maganar Allah yawo, Yesu yana buka maka kofa kenan, sai dai ka bude kofan nan. Yaya ne za ka yi ka bude kofan nan? Ba, ba kofan da muka gani haka ba, in ya kafin ka bude zuciyanka Yesu ya shiga zuciyanka sai dai mun karanta kuma daga Roman kuma chapter 10, e wurin ne muka ji kaman kofan sini zuciyarmu da kuma mu ka bure shi ya kamata ka bude bakinka ya gaya masu kaman ni ina da zunubi, ni na san kaman ke ni, Allah ya kawo ka ya cire zunuban duka da cikin duniya ba. In ka yi wannan, ka ji haka sai ka bure zuciyanka sai kuma ka jure bakinka ka cira su ya su ya shiga wuri da zuciyanka ya zama da kai in ka yi wannan Allah zai yafa maka zunubi Yesu zai shiga wurinka zai shiga ya zama tare da kai amma ba ka yi haka ba ba abin da za ka yi a cikin duniyan ga saboda Allah ya yafa maka zunubi ka gani kafin Yesu sai wuce akwai wani mace da yake mutane maza ke amfani da shi. To shi ne aka zo matashe suka kawo wannan mutum wannan mata a wurin Yesu so To shi ne aka tambaye shi kamar to wato Yesu mun kama matan ga da kuma yana zina ana zina da ita. To amma amma littafi ya gwada kaman kowanne aka yesu haka ya kamata mu kashe mu kashe shi ne to shi ne yesu ya ce masa kaman wanda baka da zunubi ke ne ka yi sabo ke ne ka yi farko ka kuma ka ture wannan dushi to abinda yesu ya gama mutane farashin zuga to sun kasani kaman dukan mutane muna da zunubi saboda haka ba ture wannan dutse ba sai a kyale matan nan to shine yesu yana gura mana kamar haka ne ya kamata kowanda ke cikin duniyan ga musin kamar muna da zunubi ya kamata mutanen duniyan duka musin kamar muna da zunubi ba wanda ba wanda yake cikin duniyan ga shi bai da zunubi duka mutane muna da zunubi da kai kuma kana da zunubi kai da ke ji na kai kuma kana da zunubi saboda haka na kira ka ne da safin ka sai kai kuma ka yi addu'a tare da ni sai kai kuma ka kira Yesu Kristo a yafa maka zunubi shi kadai ne zai yi yafa zai iya yafa maka zunubi ba wanda zai yi yafa maka zunubi ba wani annabi da ke cikin duniyan ga ko da lahira kuma zai yi yafa maka zunubi Yesu Kristo kawai ne shi ne da in ka yarda da shi shi zai yafa maka zunubi in kana ji na ya kamata ka sani ka kuma san kaman kai dan zunubi ne akwai waransu mutane su suna cewa su ba su da zunubi suna ganin abubuwan da suke yi na cikin duniya si ya, ya suna lura kai su kaman ba su da zunubi ba wani da ke cikin duniyan ga cikin duniyan ga bai da zunubi saboda dukan mu kakamu guda ne kakamu daya ne shine Adamu mun san abin da ya faru a cikin da da inda Allah ya halitta sama da duniya ya kuwa sa Adamu a cikin wannan gonan da ya gyara shi saboda da ya kiyaye ta ya kuma noma ta ya kuma cire inda abin da yake so wurin nan ya sa kowane abinci a cikin wannan a cikin wannan gwana to wata rana shi ne saitana ya juya kai ya zo wurin Adamu da matansa ke musu kaman in ji Allah ya ce kai ko kar tara kowane itacen da ke cikin gwana shine matan adamu ya ce masu ni kamar si mu mun ya mutuka kowane itace amma akwai wani itacen da ke a yayan tsakanin gonan to Allah ya ce kai mu tafa shi ko mu ta ci da shi shine tani ya ce masa kamar karya ne Allah ya sani in kun tace in kun ci wannan itacen za ku samu rai da kuma za ku samu wayo kamar si Allah da matan ya ji haka sai ya kuwa ya taba itacen nan ya kuwa ci wani sai ya kai ma mijinta sai shi kuma ya ci da bayan Allah na zuwa wurin su sai suka boye inda Allah ya tambaye su kuma a menene na kuke shi ne Adamu ya ce ma Allah kaman to na kuka ji kana zuwa na mun boye da Allah ya tambaye su kama a ka ci itacen da na kai ya gaya maka kai ka ci ka ci kuwa shi ne Adamu ya ce ma Allah kaman saboda matan da ka bani nan shi ya kawo ya bani sai na kwace Allah ya ce ma saboda abin da ka yi ga saboda kai na sulma duniya da da zufa ne za ka ci abinci daga wannan lokaci duka abinci daga mutane da ke cikin duniyan ga muna zufa na sannan mu samu abinci muna noma muna ko wahala ake cikin duniya saboda wannan zunubi saboda wannan karyan da matan Adamu da Sitani suka yi na. To shi ne shi yasa ya kawo wahala, da bayan haka shi ne Allah ya kuma kema Adamu da matansa kamar saboda abin da ka yi ga da bayan da ka mutu, saboda kasa ne da kai da baya kuma da ka mutu ne a sa ke a cikin kasa, saboda shi ne muka samu mutuwa. Ko mutum da ke cikin duniyan ga wata rana za ka mutu. wani ya mutu yau wani ya mutu tomorrow da ke kuma ka na zuwa gobe na nan ke kuma da ka mutu kowane mutane da ke cikin duniya da ka mutu saboda zunubin na abin da ya sa ke ba ka yaka ce ma Allah kamar ke ba ka da zunubi shi kenan duka mu muna da zunubi shi yasa duka mu da mu mutu duka mu mutuwa na jira mu in ba ka mutu yau gobe da ka mutu ko wata rana da ka mutu kowane mutum ne ke ne ke ke shugaba ne ke mai kudi ne ko abin da kake duka ke talaka ne abin da kake duka ke mata ne ke yaro ne ke babba ne ke sofo ne da ka mutu wata rana duka mutane mutuwa na jira mu saboda zunubi shi yasa ba wanda ke cikin duniyan ga zai iya ce si bai da zunubi duka mutanen duka duniya muna da zunubi shi yasa nake roƙo ka shi yasa nake shiraka da ranan ga ka juye ke ka yi tuba da zunubi ka ce ma Allah kaman kai ka san kana da zunubi saboda a yafa maka zunubi in ba haka ba da ka lura kanka ne to wata rana za ka mutu za ka tsaya a gaban Allah ba ka san abin da za ka ma Allah ba da kuma littafin duka ya ce mana kamar da bayan mutuwa kuma akwai sariya to Kur'ani ya ce haka Bible ya ce haka ko wani kowane littafin da ke magana Allah ya duka mun san kaman gobe Yesu Kristo shi ne gobe kiyama zai cire mu zai saya mu za mu saya gaban shi ya ci mana magana saboda haka in ka ji haka abinda na fero ko ka kawai ne ka yi tuba da zunubi in kana so ka yi haka akwai wani addu'a guntun da za ka yi tare da ni sai za ka ce yin kamar ni wane na san kamar ina da zunubi na sani saboda zunuban duka zunuban duniya ne ka zai kaso cikin duniya na san saboda jinin ka ne za mu samu gafara ina kira ka shiga rayuwa na shika zuciya na ya fai mini na duka saboda gobe ciyama zama naka na wannan roko da sunan Yesusu. Amen. Tun ka yi wannan roko, Allah ya yafa maka zunubi kenan. Daga yau ke mutane Allah ne. Sai ka cire namba na mu yi filar 0249 251594. Wato jama'a, Assalamu alaikum.